wannan kwallon an tashi shi kuma ya jefa ta a gare shi ma za iya tashi za iya cewa abin da ake ce ba bara ba ne kaya ya jaje ba ya zai buga wannan kwallo yayin da gashi nan david ka yake sabu ya zanwa kwallo a raga kungiyar kwallon kafa ta samu nasara a wasanni guda goma aka zo kunan a wasanni guda bakwai kana fila sake fa kwallaye guda a cikin takwas a raga a sanar kamar da da ta jefa kwallaye guda ashirin da bakwai a raga duniya kwallon amurka da har da a shekara ta dubu biyu da goma sha tara aka buga ɗaya da ɗaya a can a can wato gari kawai kenan da kashe wani scored two goals